sai dai wannan eh, sakin layin wani lokacin za ga an sakin layin nan ba inda ake saki ba da yin qasim yace wa rajulu Sai fi na nafsihi mutum a kansa indi misal al-iman an gane ku za ka ga ka tsaya nan kan magana ta yi wani abu haka sai ka san da yake so a kan magana ba ya ai imamu liman ne kaza kaza kaza aka ce liman ne kaza liman ne ya bar kaza ya bar kaza to shi ke dan ya aikata kaza sai isa kan mana layi ya ta ya jona shi ko na ku ba sakin layi ne ba ku ba har da faɗi da ƙarfi yan wanda ya ba dalla dalla da so daga yi ciki da faƙa da ibn al-qasim war rajulu to mutum ba haka me sallah ke kadai kadai fi khafati nafsihi shi ma indini aure na daga kuma misalul imami an magana ta fito mu ma mun ga dama sai mu tura shi koma kama hmm? mu muna faɗin gaskiya an abu ya sa mu kala wa kala malikum rahimahullahu kaga magana ta fi mu ya sa ai rubutu ne yanzu hata za ka ike ba su rubutu kansu in mutum ya rubuta ya sake layi a duk wani sake layi nan da aka yi a risala da me uwan jikin na can ya ɗora kan a cikin nan a gaba su ke wato su ma cikin fasa suke kawai suna sake layi wannan sake layi ya kamata magana ta gama قال kafinin قال مالك رحمه الله من نسي سمع الله لمن حمده كذا نفهم مغنى قال أرى ذلك خفيفا من سمع الله لمن حمده نزعيم توجيني بمنزلة من نسي تكبيرة ونحوها قال وقال مالك كمان كنا يتبابه ما يغريشي فلا شيء عليه تندسي شيء خفيف وقال مالك رحمه الله في كل سهر يكون بعد السلام فيسجده الرجل بعد السلام ثم يحدث في سجوده إنه لا تنتكر صلاته وتدوني ركا و بيكفن ya kasance بعد السلام يكي فيسجده الرجل sai mutum ya yi sujada ba ba da salami ba sai da aka sallame ba ya su gidan rajulu ba da salami salamihi amma ya dusa fi sujudihi da ya je zai yi sujada sai alwalasa ta yi a ina a sujada tun da ba da salami ne innahu la da salatu salatuhu sallashi ba ta ɓaci ba tun da kan gani sallama ta raba su وقد تمت صلاته صلى الله ولا شيء عليه باقو ميكانسا إلا أنه يتوضأ سيدي يجي يساق الولا ويقضي سجد في السهوي يبيع ولا سجد الضرب بعد السلام قال مالك رحمه الله ولو مكث أياما وقد ترك فجر سجلتي السهو إن أمتن زي زونا فانوكا كما يابس جدا ربقنوا اللتين بعد السلام قضاهما إبياسو وإن انتقض وضوءه إن الأولى فتاول وليت توضع وقضاهما سو ديوانا سجدا هذا باجونا سكي تسلى با إلى الله biyar kuntu lima ya kono alaihi baba ohuma don zai biya su Allah gafarta mana idan a hadafa wa maliku ya kolo ga maliku na cewa idan a hadafa fi salati dan ya bani wata hafa idan mutum ya yi sai a sallah ba zai ƙora ba ya sake sallah قال علي أن مالكا يقول ليس من الصلاة su sujjado li ba da ba cikin sallar inda a cikin sallah ne ko a tahiya ko a ina ne mutum ya yi hadasi ta wace, dole a fake ta amma sujjadan rafkanuwa ba da salami yadda aka sallame sannan ya zo kai don haka nan ba ɗaya suke da sallah ba laisata min as-salati falamma lam takuna min as-salati da ba su kasance cikin sallah ba kana alaihi an yatawadda yi alwala wa yasjuduhuma kaga laina nan naku na ba na banda naku ni na wakilce ku masu jannan ko za a tafi tare da su eh layi biyu ya kai kala malika ina kenan eh kuntu ne an zage zuwa tsakiya kuma nan layin na sake layin naku ya yi abun da yi sai dai mu kai wancan maliku kala bunul kafin zai yi ya yi kama da ta'aliki ne akan wancan in ma magana ce to fi man kana alayya sajo da sahari cikin wanda akwai sujada rafkanuwa a kan kansa ba da salami daga ci gaba ne kenan falamma tajada li tawihi da yi sujada saboda rafkanuwa ko a da falamma tajada li tawihi kan kaga la sajada dai kenan yayi ahada hadasa sai yayi hadafi wa hadafa wannan duk ba zai shi wutar ba qala yatawadda wa ya alwala wa yasjudu li sahwihi wa qad tammat salatuhu ai wannan babu kura a kai wa illam yu'iduhuma in ku bai sake su ba sajadodin kenan Ajaza ajaza'ata anhu sun wadatar da shi qala fa inna siya sujuda sahwi idan ya manta sujudar rafkanuwa أعاد ذلك وحده ولم يعد الصلاة قلت تعيكم قلت لابن الكاثم رحمه الله أرأيت من صلى أياما فتح في الصلاة ها؟ أو من إيماء ممونا مؤيما bai بي ya daukan ina ayyaman amma ku bari mu ne a ra'aita man salla ayyaman fasaha fi salati a yasjudu li sahawihi ayyama في فجأة إمام قال نعم قلت أتحفظه عن أب مالك قال لا أحفظه إلا يا أرثى kuma kusan nakon nan yana da ɗan ƙarfi fa imanin din amma tun da yanzu na fasara ne da ayyama ta ɗauki imanin din فإن فإن في سجود صاحبكم فعاد ذلك بند وحده ولم يجد صلاة وانا قلت لابن قاسم رأيت من صلى إيماء فتحافظ manta بمن تأصل أيسجد لسانه إمام أنا من باب أولى رأي قال نعم قلت أتحفظ أم مالك قاعدة وانا لقى مالك قال لا أحفظه وانا لقى ولين فنيكينا وكذا ينظرنا قال مالك ويفك يا فقوانا هو ميجاني ميجان ما يجي